في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يبخسون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكذكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر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 منها آه، زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الله تشافك في رمضان shekarar hijira ta 1433 daidai da biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha za mu fassara aya ta talatin da biyar ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا لا حي يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما الله سبحانه وتعالى يشيء إذا كنت صورا ساباني سكان ما أولا سكان مجد ما تاء أنسى wanda mafi yawan malaman tafsiri suna cewa abinda ake nufi da kuna tsoron aukuwan sabani tsakaninsu ya'ani alimtum wuku ashiqaqi ba. ko riga kun sani kun samu labari cewa saɓani ya shiga tsakanin miji da mata kamar yadda ya zo a tafsirin Abu Ja'far Muhammad ibn Jaririn fabari yana fassara wannan aya suratul nisa'i a mujallal na 8 shafi na 319 ya'ani bi qawlihi jalla salahu wa in khiftum shiqaqa bainihima wa in alimtum ayyuhan nasu shiqaqa bainihima ibnu jarir yace ya ku mutane wato abinda Allah ke cewa ya ku mutane idan kun sani sabani ya shiga tsakanin miji da mata abinda ake cewa shiqaq wa zalika mashaqqatu kulli wahidin minhum wa sahibu ya kasance mace ta kuntata wa miji miji ya kuntata wa mace wa huwa ihyaluhu ma yashqu alayhi min al-umur fa amma min al-mar'a fa nushuz ta sashin mace idan ta kuntata ma aure shi ake cewa matan ta yi tawaye an nushuz fatarkuha ada haqqallahi alaiha alladhi anzama Allahu li mace da take tsayar da hakokin da Allah madaukaki ya tsora mata dangane da zama da mijinta wannan mata ita ce ake cewa matan da ta yi ma mijinta tawaye wa amma min zawji fa tarkuhu imsakaha bil ma'ruf aw tasrihaha bi ihsan shi ma miji akan samu kuntatawa ta gefensa ya ki zama da matansa lafiya kuma ya ki rabuwa da ita saboda haka kuntatawar ana samu ta sashi biyu akan samu ta sashin mace akan samu ta sashin miji idan aure ya rikici Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an kasa gane waye mai laifi tsakaninsu waye wanda ya hana auren nan a samu zaman lafiya a cikinsa fa ba a ku hakaman min ahalihi sai ku tura mai hukunci ta sashin gidan yan uwan miji wa hakaman min ahliha da kuma wani mai hukunci ta sashin yan uwan mace a tura mutane biyu daga yan uwan miji da yan uwan mace in yurida islaha idan dai mutane biyu din nan suna nufin a samu gyara ne yuwafiqi Allahu bainahuma babu shakka Allah zai daidaita tsakanin miji da matarsa inna Allah kana aliman kabira lalle Allah ya kasance masani Allah mai ilimi ne ya san abin da za a yi a samu zaman lafiya fauri khabiran Allah mai ba da labarin al'amura ne filla filla wannan aya ita take mana bayanin hanyar da ake gyara tsakanin ma'aura idan fasada al'amur idan al'amarin aure ya lalace wannan shi ne matakin da ake bi a gyara daga nan kake gane kuskuren mutumin da ke kira abokinsa idan aurensa ya rikici? sai ya kira abokinsa ya zo ya gyara masa ko kuwa mutum ya kira makwabcinsa ko kuwa a tafi wajen wani malami miji da matan akan ya gyara tsakaninsu babu malami a cikin waɗanda Allah ya tsara su gyara auren da aka samu baraka a cikinsa me Allah maɗaukaki ya faɗa ku hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan bai da kuma. wannan shine matakin gyara kuma a ƙarshen maganar Allah ya ce inna Allah kana aliman Allah ya kasance masani ne don haka ilimin Allah ya fi naka kai da kake ganin makocinka zai iya gyara maka aure ko ko abokinka zai iya gyara maka aure ko in aka ce wurin malami zai iya gyara aure ni na ga malamin da ya bata auren ya auri matar wallahi na gani mutumin da aka je gurinsa akan ya gyara aure ya ko fahimci matan ta masa sai ya kashe auren to da ba wanda inda Allah madaukaki ya ce ka je gurin malam ya gyara maka ba gure me Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kun ji tsoron aukuwan sabani tsakanin ma'aura fab'afu hakaman min ahlihi ku tura mutum guda daga gidan matan wa hakaman min ahliha da mutum guda daga gidan miji da kuma mutum guda daga gidan matan in yurida islahan matukar waɗannan mutane da aka tura suna nufin a samu gyara yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai daidaita tsakanin tsakaninsu duba tafsirin ibnu jarir at-tabari al-imam tabari yace inna Allah khataba al-muslimina bidhalika to Allah yana magana ne da musulmai gaba daya wa amarahum bi ba'sati al-hakamain inda kawfi shiqaqi bayna zawjayn da zaran musulmai sun ga an samu matsala ga aure ba laifi bane idan makwabta sun ga auren nan ana samun yawan fitina da tashin hankali sai makwabta su taimaka su sanar da gidan miji da gidan mata don a gyara ba wai makwabtan su shigo don su gyara ba ƙarshen ta shigo, wansu sai ya daɗa batawa abinda aka ce ku idan kun ga alamar aure zai samu baraka to ku yi kokarin da za a tura mutum guda daga gidan miji mutum guda daga gidan mace abinda Allah ya ce kenan bai ce ku shiga ba domin shiganka yana da bata abin ba gyara shi ba amma idan aka tura mutum guda daga gidan miji mutum guda daga gidan mace al-imam tabari yace lil mabari fi amrihima waɗannan mutane biyu za su dubi al'amarin miji da matar ولم يخصص بالامر بذلك بعضهم دون بعض Allah bai ware waɗanda ya kamata wato su sa a tura mutum ɗaya daga gidan miji da kuma mace ba Allah bai faɗi su waye ba shi dai Allah ya ce wa in khiftum in kun ji tsoro ku suwa ana rashin musulmai gaba ɗaya duk inda musulmi ya hangi cewa wani aure ya shiga baraka matakin da ya kamata ya ɗauka kenan ya taimaka dangin miji su sani dangin mace su sani domin dama su suka haɗu suka ba mu waɗannan mutane biyu aure al-imamu tabari ya ce qad ajma'a al-jami'u malaman sunna duka sun yi ittifaki ala anna ba'fat hakamai hakamain fi zalika tura mutane biyun nan laysat Ligairi, eh, eh, Zauji wa Zauja, wa li ghairi eh, sultan alladhi huwa sa'is amri muslimin aw man aqamahu fi zalika maqama nafsihi wake da iko ya zaɓi wanda za a tura wannan kuma al'amari ne da ya tsaya tsakanin miji da mata sai kuma shugaban musulmai in an ce shugaban musulmai ana nufin hakimi ko kuma sarki wanda shi yake gudanar da al'amura na shugabancin al'umma malamai suna cewa wa inna ma kana ba'sul hakamain min ahlihima me yasa aka ce a tura mutum biyu yanda Allah madaukaki da kansa ya faɗa fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku tura mai hukunci ta gidan miji mai hukunci ta gidan mace me yasa Allah madaukaki ya zaɓi gidan miji da gidan mace daga nan za a tura mai hukunci malamai suka ce li annal aqari a'rafu bi bawatin al ahwal saboda dangi sun san zahiri sun san batini amma ko da makwabci aka kira ya san zahiri amma bai san batinin auren ba dangin da suka kulla aure tsakanin mutane biyu din sun san sirrin kowa sun san sirrin mijin sun san sirrin matan an san waye wanda za a iya bi ta hanyar sa a samu zaman lafiya ka zuba tafsirin al-Imam Baybawi fasara wannan aya mujallad bi shafi na 186 wa ahrasu ala iltimai eh, iltima iltiami shamlin zawjayn idan aka ce an tura mutum guda ta gidan miji mutum guda ta dangin mace waɗannan mutane sun za su fi yin ƙoƙari su ga auren yakin amma idan aka tura daga cikin makwabta babu mamaki wani dama can ya daɗe yana harin wannan matan yanzu da aka samu tangarɗa iya ƙoƙarinsa shine ya kashe auren domin shi ma ya shiga cikin manema haka nan abokinka baka da tabbacin cewa abokinka yana iya aure ma mata baka da tabbaci kuma Allah bai hana shi ya auri matan ba inda za ta fita daga gidanka saboda haka ba a sa shi ya zamanto cikin masu gyara auren ka ba waye aka ce ya gyara aure Allah madaukake ce a zaɓo mutum guda daga dangin miji mutum guda daga dangin mace waɗannan mutane biyu in sun taho ƙoƙarin su shine auren da ya gyaru domin in ya ɓaci dukkan su al'amarin ya shafe su ba wai miji da matan kaɗai ne su zai ɓaci ba har da su saboda dangin waɗannan ma'auran ne don haka tura wani daga gidan miji da tura wani daga gidan mace kar ka ɗauka wai ya kamata ne menene hukuncinsa wajibi me yasa aka ce wajibi Allah da kansa ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima ku musulmai idan kun ji tsoron sabani ya shiga tsakanin miji da mata fa ku hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai ku tura mai hukunci ta gidan miji da kuma mai hukunci ta gidan mace kaga Allah ya yi umarni a yi haka don haka yin hakan wajibi ne wanda in ka duba littafin manhul jalil sharhi na muhtasar khalil babun nikahi faslul qasmi lizawjati fil mabiti wan nushuz mujallar na uku shafin ɗari biyar da arba'in da tara malamin ya ce ayatu ba'afil hakamaini ayan nan ta suratul nisa'i wacce Allah madaukaki ya ce a tura mutane biyu su yi hukunci tsakanin ma'aura wannan aya muhkamatun gairu mansuha tana nan tana aiki Allah madaukaki bai goge ta ba ayan da Allah ya ce a tura mutane biyu ta sashin gidan dangin miji da sashin dangin mace saboda gyara matsalar aure wannan aya tana nan tana aiki Allah madaukaki da share ta sai ya ce fal amru biha wajibun aiki da wannan ayan wajibi ne lam yatrukul qawla biha alimun malamin yace tsawon tarihin musulunci ba a samu malamin da yace kar a yi aiki da wannan ayan ba sha ya haya ya haya in banda wani malami guda wanda ake ce mai yahaya bin yahaya kana la yara fa hakamai yana da wannan fahimta shi kadai ne a tarihin musulunci baki ɗaya in lahirin malaman sunna sun ce wannan aya tana nuna wajibi ne haka ma bilbaz yake faɗa in ka duba littafin amsa tambayar sa majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a yana magana akan matsalar aure yayi faɗa haka yana cewa shaykhul islam ibn taymiya shi ma kad aujabahu ya ce wajibi ne tura mutane biyu daga dangin mace da kuma dangin mace wal qawlu bi wujubihi huwa al cewa wajibi ne babu shakka shine yafi kusa da kama hankali saboda Allah da kansa yayi umarni a cikin alqur'ani tunda Allah yayi umarni a cikin alqur'ani zahiri umarnin Allah wajibi ne sai idan an samu dalilin da zai nuna cewa ba wajibi bane Allah yake nufi tunda babu wannan dalili wanda ya nuna cewa duk musulmin da ya hangi wani aure ya shiga wani yanayi ba wai zuwa zai ya faɗo gidan kai ya ku zo ku zauna in shirya tsakanin ku ba haka bane ba haka shari'a ba ta ba da wannan dama ba saboda aure yana da wani sirri wanda Allah maɗaukaki ya bar shi tsakanin ma'auran su kaɗai sai kuma dangi don haka in makwabci ya shigo wallahi duk yanda yayi ya san me ke gudana ba zai sani ba amma idan dangin waɗannan ma'aura suka zauna za su iya bankaɗo duk wani sirri saboda abin ya shafi kowane ita ba za ta ji kunyan faɗa ba saboda ƴan uwanta ne shi ma zai jin kunya ne faɗa saboda ƴan uwansa ne wannan shine hikimar da ta sa Allah madaukaki ya yi umarni idan aure ya samu tangarda a tura mutum guda daga dangin miji mutum guda daga dangin mace su zauna za su gano sirrin al'amari kuma Allah ya tabbatar ce in da islahan idan dai gyara mutum biyun nan suka je da nufin yinsa yuwaffiqu da kuma Allah zai gyara a Allah ya mana wannan alkawari a cikin wannan aya amma sai mu sallaka saboda jahilci ka duba littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasi kitabut talaq al-jumlatu ar-rabi'a fi ahkamil mutallaqat mujallad bi shafi na 98 ibn ya yayi babi akan matsalar da ayar da take karantarwa babun fi ba'sil hakamai babu akan bayani game da abinda Allah madaukaki ya faɗa a tura mutum guda mai hukunci ta gidan miji mai hukunci ta gidan mace saboda duba matsalar aure ibn rushd yace ittafaqa al-ulama'u ala jawazi ba'sil hakamaini idza waqa'a tashajur bayna zawjayn malaman sunna sun yi ittifaki babu sabani akan cewa abu ne mai kyau da zaran aure an ga ya samu matsala abinda ake ce ma attashado shine ya kai ga ana samun dambe tsakanin miji da mata ah, ana samun faranniya a gidan ana samun hayaniya babu zaman lafiya wanda shi ake ce ma atashadu alamar akwai fada tsakanin miji da matan malamai sun ce an yi ittifaki abu ne mai kyau a tura mutum biyu daga gidan miji da gidan inda Allah ya shar'anta shi kuma in ka yi tunani babu matakin gyaran da ya fi wannan wa juhilat ahwaluhu ma fi tashajjur amma kafin a tura mutum biyu dinnan sai an jahilci wane ne wanda ke mai laifi amma zaran ka ji mutum makwabcinka yana ya zo na yana duka matarsa ai ka san bai kyauta ba wannan dama kiransa za ka yi kai mai nasiha ba zama sulhu ba wannan abin da kake aikata bai dace ba ibnu rusdin ya ce idan ba a gane waye mai laifi ba a'ani al-muhikka min al-mubtil mai gaskiya daga mai karya saboda Allah madaukaki ya faɗa ya ce wa in kuntum shiqaqa bainihima sabani tsakanin su idan aka ce sabani ba a gane waye mai gaskiya ba wa ajma'u ala al-hakamaini eh, anna al-hakamain la yakunani illa min ahli zawjayn ibnu rusdi yace na biyu malaman sunna sun yi ittifaki mutane biyun nan da za a tura gidan ma'aura ba za a tura daga wani guri ba sai in mutum yana cikin dangin wannan ma'aura malaman suna sun yi ittifaki a kan haka wato idan aure ya samu matsala ba a cewa kai je ka gidan ka jiyo mana me ke faruwa yana iya zuwa gidan ya kashe aure. ba haka aka ce ba ba kowaye zai shiga wannan gidan ba ana tura mutum ne daga ainihin dangin miji da kuma dangin mace ahaduhuma min qibali zawji wal akharu min qibali mar'a illa an yujada fi ahlihima man yasluhu li zalika to sai dai kuma shi wanda za a tura shi din dama ya tafi don sulhunta wannan aure yana da sharuɗa ai ba kowane mutum ne ake kiransa a ce je kaka gyara wannan auren ba ko da yana cikin dangin ma'auran to da aka duba dangin ma'auran sai aka samu gaba ɗaya babu wanda ya cancanta a tura shi ya gyara wannan aure rashin cancanta kan sa a yi tunanin zaɓo wani wanda baya ma cikin dangin su inji ibnu rushdi amma ka'idar farko ita ce abin abin da Allah ya faɗa da kansa fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a tura mutum guda mai hukunci daga dangin miji da kuma dangin mace wannan ma an samu ittifaki a kai kaga an yi ittifaki akan cewa duk auren da ya samu tangarɗa ya kamata a yi haka malaman sunna sun yi ittifaki kowane aure na musulmi ya samu matsala aka kasa gane gaskiyar al'amari to a yi haka na biyu an yi ittifaki akan cewa wanda za a tura ya kasance daga dangin ma'aura ne ya ce wa ajma'u ala annal hakamai idza ikhtalafa lam yalfuz qawluhuma mutane biyu din nan da aka ce su je gidan su binciko me ke faruwa da suka je suka binciko suka zauce aka samu sabani tsakanin su su kansu ba samu fahimtar juna ba su kansu ba su akan wata matsala guda ba to gaba ɗaya maganar su ba a ɗaukar ta kowa in ji ibnu tun da ba samu ittifaki ba kaga abinda ake son su je su yi din ba a dace masa ba kenan wa على ala قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين min az-zawjayn sannan malaman sun sunna sun yi ittifaki mutum biyun nan da za a tura gidan idan suka hukunta wani abu na zaman auren to ba a neman shawarar miji magana ta kare ba a neman shawarar mace magana ta kare kamar misali da suka je gidan suka zauna su suka fahimci akwai wato rashin kyan yanayin abokan zama da ake zaune da su a wannan guri wato akwai kenan tasirin makwabta ta wajen rashin zaman lafiyan wannan aure bayan sun koma ya kasance shi mijin ya biya kuɗin hayan shekara biyu a wannan gida tayo ya kai dubu ɗari biyar amma waɗannan masu hukunci biyu da suka koma sai suka sanar da mai unguwa hakimi kenan akan cewa abinda ya kamata a yi game da waɗannan ma'aura ne su tashi a gidan to wannan hukunci da suka yi wajibi ne akan mijin nan ya tashi daga wannan gida ko da zai kai ga asarar wannan dukiya wato idan suka hukunta wani abu na ci gaba da zaman auren to ba a neman ra'ayin miji ba a neman ra'ayin mace ji wannan malam kuma haka ne wato wa asma'u ala anna qawluhuma fil jam'i bainahuma nafizun bi ghairi tawkilin min az-zawjayn ba a buƙatar wakilcin miji ko wakilcin mace ba a buƙatar ra'ayin miji ko ra'ayin mace duk wata shawara da mutum biyun nan suka hukunta wanda zai zama zai gyara zamantakewar auren to ba a neman wakilcin da yansu in dai sun hukunta wani abu magana ta kai fi في تفريق ne ta inda aka samu sabani shine kawai idan waɗannan mutane biyu suka zauna da miji da mata sai suka ce abin da ya dace shine a kashe auren saboda babu mamaki rabuwar mijin da matan shine kaɗai maganin samun ƙaraka tsakaninsu wato sun zauna da su sun fahimci auren nan ba zai gyaru ba maganinsa shine kawai eh, maganin wannan sabani shine a kashe auren don in ba a kashe auren ba wani fasadin yana iya biyo bayansa to a nan gurin mutane biyu nan suna da damar kashe wannan aure ko da babu ra'ayin miji kuma idan sun kashe auren auren ya mutu ko kuwa dole sai da ra'ayin miji ah, ibn rushdin yake cewa a nan ne aka samu sabanin fahimta tsakanin malaman sunna اختلفوا في تفريق الحكمين بينهما اذا اتفقا على ذلك هل يحتاج الى اذن من الزوج او لا يحتاج الى ذلك shin akwai buƙatar a sanar da miji kafin auren a kashe shi ko kuwa ko ba izinin miji mutane biyu din nan in sun kashe auren na auren nan ya mutu nan ne aka samu tsari ibnu rushd yake al-imam malik wa ashabu al-imam malik yana cewa yajuzu qawluhuma fil furqa wal ihtima bi ghairi tawkil zawjayn wala iznin minhuma fi zalika idan mutane biyu din nan suka hukunta wani abu na gyaruwan auren to miji ba shi da zaɓi mata ma ba ta da zaɓi dole su ɗauka in ji al'imamu malik idan mutane din nan suka hukunta kashe auren nan to miji ba da zaɓi mata ma ba ta da zaɓi wannan shine fahimtar al'imamu malik me yasa saboda Allah da kansa ya kira waɗanda za a tura da sunan alhakam masu hukunci idan kuwa ba su iya ba za su iya kashe aure ba al-Imam Malik yace ba su dace da sunan alhakam ba tunda Allah ya ce a tura masu hukunci daga gidan miji da gidan mace wannan ya ba su daman su kashe auren kuma ko babu ra'ayin mijin auren ya mutu al-imam malik bin anas da shi da sahabbansa wannan ita ce su al-imam shafi'i da al-imam abu hanifa suka ce laysa lahum an yufarrika illa an yaj'ala az-zawju ilayhi at al-imam shafi'i da al-imam abu hanifa suka ce a'a ai waɗannan mutane da za a tura masu gyara ne ba masu barna bane ya za a ce suna da damar su kashe aure ko da babu izinin miji sai dai idan mijin ya ba su wannan ya yace idan kun ga kashe auren nan shi ya fi to ku kashe auren idan miji ya ba su izini a kan haka to shi ke wannan bayanin ya zama cikin littafin albidayat wa nihaya game da sabani da aka samu tsakanin malaman sunna inda aka samu saɓani kawai shine wajen karfin ikon waɗannan mutane da za a tura gidan aure saboda duba matsalar aure me ƙarfin ikon da Allah ya ba su shin Allah ya ba su karfin iko daidai da na alƙali suna iya hukunta zaman auren da rashin zamansa ko ko Allah bai ba su wannan cikakken ikon ba al-Imam Malik yana cewa Allah ya ba su cikakken iko ah, saboda shi al-Imam Malik yana la'akari da kalmar alhakam Allah madaukake ce fa su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha a tura mai hukunci ta gidan miji da mai hukunci ta gidan mace tunda an ce mai hukunci magana ta kai shi yasa a mazhabar al-Imam Malik alƙali yana da damar ya kashe aure ba tare da ya nemi ra'ayin miji ba kuma auren ya mutu wannan dalili yasa kaga kotunan kasan mu da yake duka akasari an gida ne akan mazhabar Malikiyya. alƙali yana iya kashe aure wannan fahimtar Alimawu Maliki in ka duba littafin Maliki malikiya haka nan ka samu wato shi Alimawu Malik yana ganin yushabbihu hakamai bi bis yana ganin waɗannan mutane biyu waɗanda Allah ya ce a tura saboda su gyara wannan matsalar auren suna daidai da shi kansa shugaban musulmai wa sultanu yusalliku bi dharar inda malikin idza tabayyan alkali ko kuwa hakimi yana da damar ya kashe aure a dalilin cutarwa da aka samu a cikinsa da zarar aure ya bayyana cewa akwai cutarwa a cikinsa alkali yana iya kashe wannan aure saboda haka babu kul'i tsakanin mace da mutumin da yake cutar da ita a masabar malikiya idan aka samu mutum yana dukan mace yana cutar da ita babu maganar kul'i al Malik ya ce alƙalin ya kashe auren kawai ko ko hakimi ko wato shine shugaban musulmi ya kashe auren sannan kuma mijin ba za a bashi kokobo ba wannan shine fahimtar masaba ta al-imam malik amma al shafi'i da al-imam abu hanifa suna cewa laysa lahu ma an yufarrika illa an yaj'ala zawju ilayhi masafiri anan kowannen su yana kafa hujja da abin da ya auku a zamanin sayyidina ali bin abi talib an samu ta rigima tsakanin ma'aura a zamanin sayyidina ali yana halifa annabu qala fil hakamai lokacin da aka zaɓi mutane biyu waɗanda za su je gidan ma'aura su duba al'amarin auren sayyidina ali ya ce musu uh, ya ce wato lokacin da za su tafi sayyidina ali ya ba su damar idan sun tafi su kashe wannan aure idan hakan shi ne mafi dacewa ko kuma su gyara shi in sun ga gyaruwar sa ne mafi dacewa wannan labari abin da ya auku zamanin sai Ali bin Abi Talib cewa ya danka musu cikakken iko ilaihim at-tafriq at-tafriqa bayna zawjayn wal jam'u suna da damar su kashe auren suna da damar su kulla auren na Ali ya ba su wannan dama waɗanda za su je duba al'amarin waɗannan ma'aura wannan abin da ya aukun yasa aka samu fahimta kashi biyu al'imamu malik yana cewa tun da sayyiduna ali ya ba waɗannan mutane damar su raba auren ko su haɗa shi wannan ya nuna cewa mutanen nan suna tafiya ne da cikakken iko saboda haka suna da damar su kashe wannan aure shi kuma al'imamu shafi'i yana cewa la dole sai an nemi izinin su sai an nemi izinin miji domin abin da ya faru lokacin da wannan rigima ta auku tsakanin miji da matarsa a zamanin sayyiduna ali sayyidina ali ya mutane guda biyu waɗanda za su je su duba al'amarin auren kafin su tafi sayyidina ali ya musu tambaya ya ce musu hal ya ma alaikuma shin kun san abin da za ku je ku yi kuwa kun san abin da za ku yi idan kun je wannan gida suka ce ba sani ba ya ce in ra'aytuma an tajma'a jama'atuma in kun ga haɗa auren nan a daɗa gyara shi shine fi dacewa ta ku gyara shi wa in ra'aytu ma an tufarriqa ma in kun ga raba auren nan shi ya fi dacewa to ku raba shi fa qalat mar'a ita wannan mata ta ce raditu bi kitabillahi wa bima fihi li wa alayya matar ta ce mu sayyidina ali na yarda da hukuncin Allah na yarda da littafin Allah na yarda da hukuncin da Allah yayi na mora da kuma hukuncin da Allah ya yi ba mora ba wato shine ne bima fihi li wa alayya hukuncin da Allah ya yi ya zamanto ni na ci riba na yarda da shi hukuncin da Allah ya yi ya zamanto ni na yi asara ta ce na yarda da shi wato ta yarda da hukuncin Allah fa qala rasul shi ko mijin sai ya ce masa ibn ali amma fuqa fala ni ma haka amma dai batun a raba aure ni ban yarda da wannan ba in ji mijin فقال علي sai sai duna ali ce masa wallahi la la tankali hatta tuqirra bi misli ma aqarra bihi al-mar'a yace wallahi ƙarya kake baka tashi a nan sai ka faɗi irin abinda da matanka ta faɗa hukuncin da aka yi ya mara maka ko ya saba maka ka yarda tunda hukuncin Allah ne qala fa atabara fi zalika iznuhu shine al-imam shafi yace anan kaga ai sayyidina ali sai da ya nemi izinin mijin ya nemi izinin mijin in al-imam shafi sayyidina ali ya nemi izinin mijin kafin ma waɗannan mutane biyun da za a tura gidan kafin su tafi ya nemi izinin mijin kafin zartar da hukuncin ana iya kashe auren kaga al-imam shafi shi ma yana da hujja al-imam malik yana da hujja akan wannan kissa al-imam shafi'i shi ma yana da hujja akan wannan kissa in ka duba littafin uh, al-imam shafi'i Za ka gani wato asalin wannan kissa tana cikin al-istizkar kitabu talak babu ma jaa fil hakamai al-istizkar littafin ibnu abdul barri hadisi na 2769 yana cikin as-sunan al-kubra littafin al-imam al-baihaqi kitabu al-qasmi wan nushuz babu al-hakamai fi shiqaqi bayna zawjayn yana mujallal na 7 shafin 306 wanda ya bada labarin shine عبيده salmani ya ba da labari yana cewa ja'a rajulun wa mar'atun ila ali bin abi wani mutum da matarsa sun zo wato fadan sayyiduna ali mutum ne miji da mata suka tafi wa ma'a kulli wahidin minhum ma fi amin minan nas wannan gefen ga jama'a kungu guda nan ma ga kungun jama'a wato kenan dangin miji sun fito dangin mace sun fito abin da ya rage a babza yaki kaɗan ne dangin miji da dangin mace duk sun fito shi an taho gaba zai na ali Sai ali shi ma ba zai ne. me faru me sa me dalili fakalu suka ce wa ka'ash shi kafin wannan mutum da matan nan su ne aka samu sabani su game da zaman aure sabani yayi tsanani abin ya nemi ya shigar da fitina tsakanin dangi qala sayyidina ali ce ku hakama min ahlihi wa hakama min ahliha ai ga abinda Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani ku tura mutum guda daga dangin miji mutum guda daga dangin mace kala yace fa ba su haka min ali wato abinda sayyidina ali yake nufi wannan jama'ar gaba daya ta koma gida amma su zaɓi mutum guda su turo min su zaɓi mutum guda daga dangin matan a samu mutum guda daga dangin miji sauran jama'a su su koma waɗannan mutane biyu sun wakilci sauran yan uwa kaga kenan tunda an kawo ƙara gaban shugaban musulmi kuma an samu wakilan kowane gefe an tabbata babu zalunci aka turo eh, aka turo mutane guda biyu fa ba su hakama min ahlihi wa hakama min ahliha inji eh, abida as-salmani fa qala lahum ali kafin sayyidina ali ya tura mutane biyu din nan su je gidan mijin wato abinciki mai ke faruwa sai musu tambaya hal tadriyan ma alaykuma in ra'aytu eh, ma alaykuma fi'luhu shin ko kun san abin da za ku yi abin da za ku je ku yi a wannan gida kun san abin da sa muka kira ku ka ce ku sani ba sai na ne ya ce to abin da za ku yi in kun je ku saurari miji ku saurari mace kuma ku yi iya binciken ku abin da ya shafi ah, zaman auren nan in ma an tajma'a ma, in kun ga abin da ya fi dacewa shine daɗa haɗa auren nan to ku kulla kan auren wa in ra'aytu ma an tufarrika ma idan kun ga za ku iya raba auren nan to ku raba shi idan kun ga cewa raba auren shi fi dacewa kenan to ku raba wannan aure fakalatin mar'a a wannan lokaci da yake kafin a tura su din miji da matan duk suna gaban na ali matan ta ce raditu bi qaulillahi azza wa jalla wa ma fihi alayya wali na yarda da hukuncin Allah da yamin duk abin da ya zama to na mora game da hukuncin na yarda da shi da kuma abin da ban more shi ba fa qala rajulu mutumin sai ce amma furqatu fala ni ma na yarda dai idan abin da ya kai ga araba aure ne ban yarda ba wannan ikon yana nan a hannuna ni ne kadai zan iya kashe aure fa qala sai na yace masa la wallahi ce baka da wannan iko na rantsa da Allah la tanqalib ba za ka koma gidanku ba hatta su kirra jama'a qarrat bihi sai ka tabbatar da irin abinda wannan mata ta tabbatar abinda ka yi la'akari da shi sayyiduna ali ya ɗauki wannan aya wanda Allah madaukaki yayi magana a cikin ta ya hukunta ta akan zahirinta ya hukunta ayar akan zahirinta don Allah ya ce fa'asu hakaman min ahli ku tura mai hukunci daga dangin miji da mai hukunci daga dangin mace idan waɗannan mutane za a tura su gidan su je su yi bincike su dawo masarki da bayani ko hakimi ko mai unguwa ko alƙali ba su tabbata hakaman ba kenan Allah ya mu gani tunda Allah ya kira kowane hakaman ya nuna kenan suna da daidai suna da hakkin su yi hukunci saboda haka abinda kawai eh, sayyidina Ali yayi a matsayinsa na wanda zai shirya hakan Shi ne ya gaya musu abin da za su yi don haka in sun tafi ba wai za su dawo da rahoto ba ne kafin su bar gidan su kashe auren in sun ga kashe auren ne ya ba idan kuma gyara auren ne kafin su bar gidan su tabbata sun gyara auren ba wai za su dawo da rahoto ne ga sai da ba shi yasa mijin yace a a kafin a zo gidan ne na yarda da duk abin amma batun kashe aure a wannan sake yana nan a hannuna sayyidina ne yace baka isa ba kafin ku tashi sai kai ma ka tabbatar ka yarda mutum ya tabbatar ya yarda sannan aka tura kaga wannan labari ya zo a littafan sunna da yawa har da littafin da ake kira al-musannaf na al-hafiz abubakar abdurrazzaq al sanani kitabu talaq babu hakamai mujallal na shida shafin ɗari biyar da biyu kuma labarin babu shakka ya inganta kamar yadda ibnu hajar ya faɗa a cikin at-talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi al-kabir kitab al-qasm nushuz hadisi na uku, ibn hajar al-asqalani ce labarin abin da ya auku a zamanin sayyidina ali din nan wal hadisu hadisin da ya kawo labarin rawahu nasai fil kubra wa dar qutni wal imam al-baihaqi sai ibn hajar ce wa isnaduhu sahihun isnadin hadisin ya inganta labari ne da ya tabbata babu shakka abin ya auku a zamanin sayyidina ali saboda haka al-imam shafi'i madogaransa wannan labari al-imam malik shi ma ya dogara da wannan labari ka duba littafin al-imam shafi'i da ake cewa al-ummu abwabu mutafarriqa fi nikahi wa talaq wa ghairihim ash-shiqaq bayna az-zawjayn mujallad nabiyyi shafi'i 125 al-imam shafi'i yace wala yub'asu hakamani illa ma'munain yana da kyau jama'a su sani ba a tura masu hukuncin nan sai waɗanda an riga an tabbatar masu amana ba maciya amana ba sai an tabbatar masu amana ne na biyu wa birin zaujaini ba za a tura mutane biyu din nan ba sai da yardan miji da matarsa wato shi hakimi ko kuwa mai unguwa ko sarki ko alkali ba shi da ikon ya tura wani gidan aure saboda sulhunta tsakanin miji da mata sai da yardan miji da matar kuma wannan babu shakka duk malaman sunna sun yarda akai an yi faki da kansa abinda ya sa ake cewa hakimi ko sarki ko sufan ko alkali saboda Hata ibn uh, rushdin da abin nan uh, ibn kudama suna cewa man mu makama wanda ya tsaya a matsayin hakimi shi ma yana daidai da shi saboda haka idan alkali ne yake da damar uh, ya zartar da hukunci a wannan zamani to yana da damar ya yi wannan aiki wato dai ba a tura mutane biyu nan sai da amincewar miji da mata wa yuwakkiluhum az-zawjat fahimtar al-imam shafi'i za su tafi ne a matsayin wakilai fahimtar al-imam malik za su tafi ne a matsayin alƙalai inda aka bambanta ke yana da cikin mu gani al malik ya dauki mutum biyu din a matsayin alƙalai shi kuma al-imam shafi'i yana daukan a matsayin wakilai idan aka ce wakilai ba su da ikon zartar da komi sai da yarda waɗanda suke wakilta bi an yajma an yufarrika idza ra'aya zalika sai yace an aliyin fi hadhihi al-aya an samu hukuncin da sayyidina ali yayi da wannan ayat ta suratul nisa qala lil hakamain hal tadriyan ma alaykuma al-imam shafi yace an samu labarin abin da ya auku zamanin sayyidina ali kafin ya tura waɗannan mutane biyu ya tambaye su ko kun san abin da za ku je ku yi alaikuma in ra'aytuma an tajma'a an tajma'a idan kun tafi gidan kuka ga cewa hada kan waɗannan mutane biyu shi fi dacewa to kuna da ikon ku yi wa in ra'aytuma an tufarrika tufarrika in kun ga cewa za ku raba ku raba yayi bayanin yadda ya taho a cikin wannan kissa don haka sai shi al-Imam Shafi'i yake cewa fa qawlu ali tambayar da sayyiduna ali ya ma wannan miji da kuma tilasta shi da yayi akan sai shi ma ya faɗi irin abin da matar ta faɗa ya dullu ala ma wasaftu min an laysa lil hakimi an yab'atha hakamaini duna ribal mar'a war rajul bi hukmihima kaga wannan ya nuna babu shakka ba za a tura mutum uh, mutane biyu masu hukunci gidan aure ba sai da izinin miji da mata wannan dalili yasa sayyidina ali ya nemi amincewar mijin nan da matan al-imam shafi yace lokacin da kuma ya tura waɗannan mutane da za su yi hukunci a gidan ma'auran kafin su tafi sai da ya nemi izinin ita matan ta yarda mijin ma ya yarda to anan laukanar hukumu ila ali dunar rajuli wal mar'a al-imamu shafi'i yace da dai a ce sayyidina ali da yake da damar ya hukunci ba miji da mata ba to babu shakka da anan sayyidina ali zai yi hukunci ne kai tsaye ba wai ya nemi jin fahimtar ita matan da kuma shi mijin ba don haka imamu shafi'i yake cewa wannan yana gwada cewar dole sai an nemi izinin miji da kuma izinin mace kafin a tura waɗanda za su shiga tsakaninsu kuma dole sai an nemi izinin miji kafin a kai ga kashe aurensa wannan fahimtar al-Imam Shafi yana cewa duk da haka walau ada shiqaqu ada lil hakamai kar ka dauka sau ɗaya ake haka ma aure al-Imam Shafi yana cewa duk sa'ilin da aure ya samu irin wannan tangarda to za a yi mishi haka walam takun al-ula aula min al-thaniya fa inna sha'nahuma ba'da ba'da marratin wa marratayn wa akthar wa akthar wahidin min min al-hakamain wato ko da a ce an samu saɓani tsakanin miji da mata sau biyu ko sau uku ko so, ko fin haka duk sa'ilin da ya zama to baraka ta shigo to yana da kyau a sako mutum guda daga dangin miji mutum guda daga dangin mace su je su zauna da waɗannan ma'aura wa Kabar kana sabar yadullu ala anna ma'ana aya an yajuzu ala zauje wakalatu al fil furqa wal istima bi tafwid shi yasa ake sanya shi a cikin babi na wakilci ga mazhabar al-imam shafi'i yana saka wannan hukuncin a babi na wakilci saboda suna tafiya ne a matsayin wakilai hakanan al'imam mansur bin yunus al-bahuti a littafin kashafin kina babu ishiratin nisa'i wal qasmi wal nushuz ma yata'allaq biha yace fa in kharaja fa in kharaja ila shiqaqi malamin yace idan miji da mata ya kai ga halin da ke tsakanin su ya fita har ya kai ga sabani wal adawati da adawa iyayya wa balaga mushata mushatama har ya kai ga zage-zage makwabta suna jin ana ashar to fa asal hakimu hakamai na a daidai wannan lokaci shine unguwa ko ko sarki zai tura masu hukunci guda biyu wannan gidan akwai sharadi game da waɗanda za a tura su zaman to hurrai ne dukkan su masu yanci ne ba a tura bawa musulmai ne su tabbata musulmai ne ba a tura kafiri zakarai su tabbata mutane maza ne babu mace me yasa aka ce maza saboda Allah ya madaukake shi hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ah, babu lafazin mace a gure adlaini tunda Allah ya ce musu alhakam dole ne ya zama to masu adalci dan mara adalci ba a bashi hukunci me yasa aka ce masu adalci saboda ana fatan su gyara aure kuma idan ba su da adalci ba za su yi wannan aikin ba don haka wanda ke da shaidar rashin adalci ba za a sashi a cikin waɗanda za a tura ba wanda yake da shaidar fasikanci kowane iri baya zama adili mukallafai su kasance baligai ba a tura yara ƙanana faƙihai dole su zamanto masu fahimta me masu fahimta sun san dokokin shari'a sun san dokokin shari'a gwargwado ba wai ilimi mai zurfi ba ah, alimai ne bil jam'i wa sun san abin da ya dace wajen hanyar hada auren ko kuwa raba auren li'annahu yuftaqaru ila ra'ayi wan nazar abu ne wanda ana buƙatar mai tunani ana buƙatar kuma mai hange saboda haka ba kowane wato karabiki za a kira a gyara aure ba sai wanda ya cika waɗannan sharuɗa musulmi mai adalci mai yanci namiji ya zamanto kuma baligi ya zamanto mai fahimta eh, kuma an tabbatar mutum ne mai hankali to wannan shi za a zaba a tura gidan miji saboda ya shiga tsakanin miji da matarsa game da matsalar aure da da ake samun tangarda anna tawkil mata kana muta'alliqan bi nazar hakim lam yajuz an yakuna illa adna al-imam al-bahuti yace saboda duk inda aka ce za a wakilta wani ya shiga gidan wani koko ya aikata wani abu idan dai shugaba ne zai wakilta to wannan shugabanci da za a bayar dole sai an nemi adalci shi yasa a musulunci ba a zaben mutum a bashi mukami sai mai adalci matukar baya da adalci ba a bashi wannan mukami in ka duba littafin al-mubni matsala ta dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da uku haka yake cewa fa innal hakamaini la yakuna illa aqilaini baligaini adlaini muslimaini li'anna hadhihi min shurutil adala saboda waɗannan su ne sharuɗan adalci mutum ya zamanto mai hankali ya zamanto balagagge ya zamanto mai adalci ya zamanto musulmi sawa'un kunna kuma au wakila wakilani ko da zaka ɗauki fahimtar al'imamu Malik dole ne a samu waɗannan sharuɗa game da mutumin da za a tura in ka dawo fahimtar al'imamu Shafi'i dole sai an samu waɗannan sharuɗa wal'auda an an yakuna min ahlihima wannan shine abinda malamai suke faɗa wa yunasifal alqaw mutane biyu da za a tura idan sun shiga wannan gidan ya zama to sun tafi da tausasa magana ba masu tsananta magana ba saboda idan ba sun tausasa magana ba ba za su iya shirya tsakanin miji da matarsa ba wa an yunsifa kuma wajibi ne su yi adalci wa yuraggiba su kwadaitar da mijin game da kyautata zama da matan shi haka ita ma matan wa yukhawwifa su tsoratar da su wala ya kusa bi zalika ahada kuma duna al babu kyau a samu son zuciya a tsakanin waɗannan mutanen a samu sun fifita miji ko kuma sun fifita gefen mace li yakuna aqrab lit-tawfiq bainahuma ibn ya yace saboda yin haka shi zai fi kamanta wato daidaita tsakanin ma'auratin fi وكيلان la الزوجين illa ذلك لا يفصلان إلا برباهما وتوكيلهما ibnu kudama yace za su tafi ne a matsayin wakilai na miji da mata me yasa aka ce wakilai saboda ba wanda zai shiga gidan sai da izinin mijin da matan kaga sun zama wakilai ne na miji da mata idan babu izinin su ba za a shiga ba hu, lam yajuz li فلم يجوز tasarruf illa bil بالوكالة hakkin miji ne da mata game da tsara auren hakkin su ne saboda haka babu wanda yake da ikon ya kutsa tsakanin wato miji da mata sai fa inda akwai izinin su fala yamlika li tafriqan illa bi iznihima ibn kudama yace ba su da ikon su kashe aure sai da izinin miji wannan fahimtar ta al-imam ahmad bin hanbal ta al-imam shafi'i shine zasu tafi ne a matsayin wakili akasarin mazhab malamai na mazhabar hanbaliya suna da wannan fahimta allahuma wakilani la hakimani mazhabar al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Abu Hanifa su suke cewa hakimai ne ba wakilai ba in ka duba littafin al-Insaf kitabu Sadat babu isharatin nisa mujallal na 8 shafin da al-Imam al-Mirdawi haka ne yake cewa ilam anna sahiha min al-mazhab anna al-hakamain wakilan al-zawjayn la yursilani illa bi ridahuma wa tawkilihima fa in imtana Amina at-tawkil lam yujbara alayhi mazhabar al-imam ahmad bin hanbal waɗannan wakilai da za a tura mutane biyu da za a tura daga gidan miji da gidan mace suna tafiya ne a matsayin wakilai na miji da mace saboda haka dole a nemi yardar su in babu yardar su ba za su tafi ba don haka idan miji da mata suka ce ba su yarda wani ya shiga gidan ba to dole a yi hakuri dole a yi hakuri domin dama wakilci za a zo kuma tunda babu amincewar su dole sai a bayyana wannan shine sabanin da aka samu tsakanin malaman sunna ta inda aka samu sabanin shine matsayin mutane biyu da za su je gidan auren masu hukunci ne ko wakilai al-imam malik yana cewa masu hukunci ne al-imam shafi al-imam muhammad suna cewa wakilai ne duk da cewa akwai wani kauli na mazhabar al-imam muhammad da yake goyon bayan abin da al-imam malik ya faɗa amma wanda ya yi magana mai gamsarwa akan wannan matsala shi ne ibnu qayyim jawziya a littafin tazadul ma'a fi hadi khairil ibad faslu fi hadihi fil aqbiya wal ankiha wal buyu yana mujallal shafi na da 63 hukum rasulillah bayna zawjayn yaqau shikaku bainahuma wato ibnu qayyim yana cikin malamai da ake kiransu al muhaqqiqun almuhaqqiqun sune waɗanda suke tabbatar da gaskiya idan aka samu sabanin fahimta tsakanin malamai yana cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sha hukunta al'amura da suka shafi aure a zamanin yana da rai ya ba da misali da hadisin da yake sunan abi dawud kitabu talaq babun fil khulqi hadisi na 2228 hadisin aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta bada labari ta ce akwai wata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kiranta Habiba bintu Sahal kyakkyawar mace ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta Habiba bintu Sahal tana auren wani mutum da ake kiransa Sabitu bin Qais bin Shammas to shi wannan mutum da take aurensa Sabitu bin Qais aisha ta ce wa kana fi kullu kisabi shidda mutum ne mai tsanani wato yana da kaushin hali ita wannan mata habiba tana auren sabitu to mijin nata yana da kaushin hali ana nan ranar fabarabaha sai yadda ki ita wannan mata habiba fa kasara ba'daha har ma dai ya karya wani gefenta kaga abu yayi muni fa atat rasulullahi sai ta zo ga manzon Allah ba da subhi bayan an yi sallar asuba an gama sallar asubahi ta taso ta zo kofar gidan manzon Allah ta tana zaune tana jira idan manzon Allah ya dawo daga masallaci ai zai ganta nan zaune fa wajada habiba min tasahlin inda babihi fil ghalab annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa sai ya ga habiba bin tasahlin a daidai kofar sa a lokacin kuma akwai wato sauran duhu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake man hadhihi wace ce kenan faƙala sai ta ana habiba bintu sahal ya rasulallah ni ne habiba yar sahal ya rasulallah faƙala manzo Allah ya ma sha'anuki me labari lafiya kika zo nan a yanzu qalat ta ce la ana wa la sabitu li zawjiha wato ni da sabitu zama ya ƙare ya rasulullah abin ta fara gaya mana kenan fashtakatu ilayhi ta koka damuwanta ga manzon Allah wa kana rajulan damiman to mutum ne wanda ke yana da muni yana da muni shi mijin nata ba kyakkyawa bane fa qalu sai ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laula makhafatullah idza dakala alayya la basattu fi wajhihi ta ce wallahi ya rasulullah in banda tsoron Allah mijin nan nawa yana zuwa nan zan yi kaki in zuba a fuskar shi saboda ba ta fashi tana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga hankali ya tashi akwai hadisin da yake cikin al-musallam da al-hafiz Abdul Razzaq annaha qala ya rasulullah bi min al-jamal ma tara tace ya rasulullah kadi kadi ka ga irin kyan da nake da shi tana ga yana manzon Allah ya fama da mutane iri iri ka ga dai irin kyan da nake da shi wa sabitu rajulin jamil shi ko sabitu mutum ne mummuna ya rasulullah la yastami ra'si wa ra'su sabitun abadan da ni da sabitu kawunan mu ba su haduwa wuri guda har abada na inni rafa'atu janiban khiba manzo Allah yana tauraron ta tace abin da yasa eh, manzo Allah ya ce yaya kike ce mar mummuna tace abin da yasa saboda wata rana rafa'atu janiban khiba khiba wato akwai tana cikin wani tana cikin hijabi tana cikin tanti sai ta daga gefansa bata ma san mijin da ta aura ba kafin a yi auren sai ta ɗaga wannan ah, gefen tantin da take ciki ta ce tana ɗagawa fara aiki ko a kafa fi idda na ga mijina ya taho cikin wata jama'a suna zuwa fa a huwa ashadduhum sawadan naga duk cikin jama'a shi yafi baki an riga an daura aure ga mijina yana tahowa cikin jama'a ta ga ashe shine yafi baki wa aksaruhum qama kuma yafi su gajarta shine gajere a cikin su ba wai yana nuna gajarta yana da muni ba amma dai tana gwada mar ita sha'awarta ta auri dogon mutum wa akbahukum wajhan ko ta ce shine wanda yafi su muni ta wajen fuska ga shi gajere ga shi mummuna sannan kuma ga shi baki fada annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya riga ya taranta da ya baci da dai mutum ya karya ta ya aika gida aka kira aka kira sabitu fa kana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabitu na zuwa bai nemi jin ra'ayinsa ba bai nemi jin ra'ayinsa ba tunda ya riga ya samu ya samu tabbaci game da abin da ke aukuwa illa dai shin ya dake ta ko bai dake ta ba manzon Allah da ya fahimci lalle haka din ne miji ya dake ta ya masa wannan rauni kuma ita ba ta kaunar shi ga irin lafuzan da take faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hukunta cewa wannan aure ba za a samu zaman lafiya a cikin shi ba wa qala sai manzo Allah yake markub ba'da maliha wa farikha ka karbi sashin dukiyar da ka bata ka karbi sashin dukiyar da ka bata ka rabu da ita ni shawara ta gare ka kenan fa qala sai yace wa yasluhu zalika ya rasulullah hakan yana inganta kenan a musulunci babu laifi wato hal yajuzu an akhudha ba'da maliha wa ufarikaha ashe yana halatta in karbi sashin sadakin da na bawa ita wannan mata mu rabu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am kware kuwa qala sai yace fa inni afdaktuha hadiqataini wa huma bi yadiha sadaki da na bata a lokacin aurenmu gonaki guda biyu ne manya kuma suna na a hannunta fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kuma wa farikaha sai ka karbi waɗannan gonaki ka rabu da ita fa fa'ala zalika annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mar haka sabitu bin qaisin sai ya aikata abin da manzon Allah wato ya karbi gonakinsa ya kuma rabu da ita Abinda da ibnu abdulbar yake cewa anan manzon Allah ya yi irin wannan hukunci tsakanin ma'aura inda aka samu tangarda har ma ya zamanto auren ana ganin ba za a samu zaman lafiya a cikinsa ba wannan mutumin wato sabitu bin qaisin ba ita ce kadai matarsa da ta yi kul'i da shi ba yana da wata mata ka duba littafin ibnu abdul bari littafin ibn abdul littafin sa na tarihi al-isti'ab uh, usdul gaba kai uh, kitabun nisa usdul gaba ibn al-asir yayi magana akan sa haka na ibn abdul bar ya faɗa shi ma a cikin al-isti'ab yana cikin usdul gaba a labari na 6838 wato sayyidina umar yana cewa labarin sabitu din nan wanda aisha ta bayar shine awwalu muhtali'atin fil islam habiba sahal uh, bintu sahal wato labarin sabit bin qais shine abu na farko a tarihin musulunci wanda aka samu kulli na umar yana cewa ita wannan mata habiba bintu sahal ita ce mace na farko a tarihin musulunci wanda aka yi kulli a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta dawo da sadaki miji ya rabu da ita wannan shi ake ce mu kul'u Wannan shi ne kul'i na farko haka na ibnu abdul bari ya faɗa shi ma a littafin sa na tarihi wa kana zalika awwala khulqin fil islam kuma ba shi ba ita ce kadai ba akwai wata matan nashi da ake kiranta jamila bintu ubay bin salul shugaban munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa ubay bin salul ya'yansa kuma sahabban annabi muhammad ne musulmai ne na gari akwai abdullah wanda babban sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sannan akwai kanwar abdullahi din ana kiranta jamila jamila bintu ubay bin salul babanta shine shugaban munafikai ita kuma gata mai addini asali tana auren hamzala bin abi amir gasilul mala'ika wanda ake cewa mala'iku sun wanke gawarsa mijinta da. lokacin da aka yi yakin uhudu a nan ya yi mutuwar shahada bayan ya mutuwar shahada ya bata wa hiya tana da ciki fa waladat lahu abdullah bin hanzala ta haifa masa da ana kiransa abdullah bin hanzala fa halas fa alaiha sabit bin qais sai sabit bin qais din nan ya aure ta to bayan ya aure ta shi ma sun haifi da da ake kira muhammad akwai hadisin abdullah bin abbas ita ma matan nashi jamila ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabut talaq hadisi na dubu hudu da ɗari tara da saba'in da ɗaya kamar yadda wancan matan da ake kira habiba bintu sahal ta kawo ƙaransa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rauni da ya mata har ma aka kai ga yin kul'i ita ma wannan matar tashi da ake kira jamila bintu ubay bin salul ta zo da ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi bin abbas yana sahihul bukhari فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala dinin ba na zargin sa ta wajen addini ba na zargin sa ta wajen halayya wato mutum ne mai addini mutum ne mai halin kwarai walakin ni akrahu al-kufra fil islam sai dai ni ina kyamatar kafirci alhali na riga na shiga musulunci wato tana nufin cewa tunda ta riga ta zama musulma ba ta san abin da zai iya wato kai ta har ta samu wani hali irin halayya na kafirai idan aka samu mace tana kuntatawa mijinta kaga ba ta yi kama da matan musulmi ba shi da ta zo da kara wajen manzon Allah ta ce ya rasulullah mutumin mijina mutumin kwarai ne mai addini ne me yasa ta kare shi anan saboda kar ma ai zargin ko saboda rashin addini ne suke son a raba tsakanin su saboda haka ta yaba mu addininsa ta yaba mu halinsa amma ita ba ta son zama da shi gashi da sun kai ga haihuwar yaro guda duk da haka ba ta son shi saboda muninsa فقال رسول الله manzon Allah ya ce mata atu atu atarudin alaihi hadiqatahu zaki mayar masa da gonarsa kala tace kwarai zan iya mayar masa wato shi mutum ne wanda sadakin sa dai gona kaga ita wancan habiba gona biyu aka bata ita wannan gona ɗaya aka bata manzon Allah ya ce zaki mayar masa da gona kala tace zan mayar fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya sa aka kira shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ikbalul hadika wa tandikha tatlika ka karbi gonanka ka sake ta saki wato saki guda wannan yana cikin sahihul bukhari don haka ibnu qayyim jawziya a cikin zabin ma'a yace wa kad hakama Allah ta'ala bayna zawjayn uh, ya qau shika'u bainahuma mun samu aya da Allah ya bayyana mana hukunci idan aka samu tangarda a tsakanin aure ayar ita ce Allah yake wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha da zaran an hangi akwai saɓani tsakanin ma'aura sai a tura mutum ɗaya daga dangin miji mutum guda daga dangin mace a waɗannan su za su je su yi kokarin binciko gaskiyar al'amari to anan ibnul qayyim yace wa qad istalafa salaf wal khalaf fil hakamain babu shakka an samu saɓani tun daga malaman farko har zuwa na ƙarshe wato har zuwa malaman da suka biyo bayan waɗancan suna yake kira Alkala, malaman da suka biyo bayan salaf an samu sabani tun daga zamanin tabi'ai kansu har zuwa ga zamanin tabi'in tabi'ina hal huma hakimani a wakilani shin mutane biyun da za a tura gidan miji da mata za su tafi ne a matsayin hakimai kamar yadda Allah ya faɗa cikin alkur'ani hakaman masu iya yanke hukunci ko da kashe aure ne an wakila ne koko za su je ne a matsayin wakilai don haka ba su da ikon ɓata auren sai dai su yi ƙoƙarin gyara shi kawai A haka kuma ma wakila ne fahimtar farko wasu na cewa ai wakilai ne fahimtar al-imam al-imam shafi'i fi qawli imam ahmad wa fani fahimta ta biyu annahuma hakiman za su tafi ne da cewa suna da iko suna da iko irin na alkali masu hukunci wa hadha qawl ahli al-madina wa malik wa ahmad fi riwayat al-ukhra wannan ita ce fahimtar al-imam malik bin anas Allah madaukake ya masa rahama da shi da al-imam ahmad a wani kauli da kuma al-imam shafi'i shi kansa an ce daga baya ya dawo ga fahimtar al-imam malik wa hadha huwa sahih ibn al-qayyim al-jawziyya sai yanke gardama tsakanin malaman sunna wannan sabani da aka samu tsakaninsu, su ibnu qayyim jawziya yace wanda yake kan fahimta mafi inganci shine al-imam malik bin anas Allah madaukake ya jigar shi yana da cewa mutane biyu da za a tura suna da damar su kashe wannan aure wannan hatta shi kansa al-imam shafi'i a ƙarshen al'amarinsa ya dawo ga fahimtar al-imam malik don haka ibnu eh, qayyim yace wa hadha huwa sahih har ma ibnu qayyim yana cewa wal ajabu ajab ina mamaki ga wanda ma zai ce mutane biyu din nan wakilai ina mamakin mutumin da zai kira mutane biyu da aka ce a tura daga dangin miji da dangin mace da cewa wakilai ne la hakima ne me yasa ibnu qayyim yace yana mamaki wallahu ta'ala qad nasabahuma hakamaini saboda Allah da kansa a cikin alkur'ani ya kafa su ne a matsayin ne masu hukunci haka Allah ya kira su waje Allah na kafa kuma ina gairin sauke. waye zai kafa su ba miji bane don Allah madaukake ce wa in khiftum shikaka bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha waye wanda zai tura mutane biyun nan ba miji da mata bane kaga kenan al'ummar musulmai walau kana wakilai da a ce wakilai ne za a tura ba masu hukunci ba ba haka Allah madaukaki zai faɗa ba abinda Allah zai faɗa shine falyab'ath wakilan min ahlihi walyab'ath wakilan min ahliha abinda Allah zai faɗa wa Qur'ani kenan وأيضا فلو كان وكيلين لم يختص بأن يكون من الأهل in kuma da wakilai ne ai ba sharadi bane wakili ya fito daga danginka a ka'idar musulunci wanda kuma malaman sunna sun yi ittifaki misali wakilci a kowane al'amari ba lallai bane ya zama sai kai dan uwana ne zan wakilta ka kakan kira mutumin da baku ku haɗa dangantaka da shi ba ka danka mar wakilcin sayar da mota ko wakilcin sayar da gida ko wata mu'amala ko ka ɗora shi akan dukiyarka gaba ɗaya ya zama to shine manaja kan ka wakilta shi akan wannan dukiya ashe wakilci yi da alaka da cewa sai daga dangin mutum za a same shi don haka ibn qayyim jawziya yake cewa ba cewar wai wakilai ne ba ma'ana saboda ai wakilci ba sharadi ba da ya zama sai daga dangi shi kuwa Allah ya ce daga dangi me yasa aka ce daga dangi saboda waɗanda za a ba su wannan mukamin suna da ƙarfin su kashe auren shi yasa aka ce a fito da mutanen daga dangin miji da kuma dangin mace wa aidan fa innahu ja'ala hukuma ilayhi ma fa qala in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma wakila ne والوكيلان لا إرادة لهما إنما يتصرفان بإرادة Idan aka ce kamar yadda Allah ya faɗa in yurida islaha idan dai suna nufin gyara mutane biyu din da za su tafi gidan ma'auran in dai nufin su shine su gyara auren Allah zai daidaita tsakaninsu. su to tunda Allah ya ce nufin su gyara wa yake da ikon gyara a nan ba wakili ne saboda wakili yana tafiya da nufin wanda ya wakilta shi ne ba nufinsa shi kansa ba wa laysa lil wakili shay'un min zalika wa aidan fa innal hakama ablagu min li li'annahu sifatun ah, mushabbaha bi ismi al-fa'ili dalatun ala thubuti wa la khilafa bayna ahli al-arabiyya fi zalika Allah madaukaki yace fa asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha maimakon Allah yace fa asu hakiman min ahlihi wa hakiman min ahliha sai Allah ya ce hakaman da larabci alhakamu ya fi alhakimu karfi saboda haka yasa aka samu suna daga cikin sunayen Allah alhakam misali domin ya fi karfi akan alhakim wannan ibn qayyim yana cewa wala khilafa bayna ahli al-arabiyya fi zalika alhakam ya fi alhakimu karfi don haka a larabci ma waɗannan da za su tafi gidan miji da mata ƙarfin su ya fi na alƙali in ji ibn qayyim jawziya don haka suna da damar su kashe wannan aure fa idza kana ismul hakim la yasduqu ala wakil al mahdi fa kayfa bima huwa ablagu minhu wa aidan fa innahu subhanahu khataba bi dhalika ghayra zawjayn wa kayfa yasihu an yuwakkila an ar-rajuli wal mar'a wa ghayrahuma wa hadha ah, yuhwiju ila takdir al-aya hakaza kamar misali Allah yana cewa wa in khiftum shiqaqa bainihima idan ka ce sai da izinin miji da mata za a tura ibn qayyim yace to da abinda Allah zai ce sai ya ce fa ma an yuwakkila wakilain wakilan min ahlihi wa wakilan min ahliha Allah bai faɗa haka ba saboda haka ba da izinin miji da izinin mace ake tura waɗannan ba wannan shine abin da nassin aya na alqur'ani ya nuna wa ma'lumun ba'd lafzul aya wa ma'naha an haza takdir wa annaha halata tadullu alayhi biwajhin bal hiya dalatun ala khilafi wa hadha bihamdillahi sai sannan in ka koma tarihi sayyidina usman yayi abin aiki da wannan aya ya aika Abdullahi bin Abbas da Muawiya bin Abi Sufyan حكمين بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وتعظم سيدنا عثمان إن جي ابن القيم الجوزية an samu rikici a aure auren nan tsakanin kanin sayyiduna ali kanin sayyiduna ali shi ake cewa aqil bin abi jafar ne gaba sayyiduna ali ke binsa sannan aqil an samu sabani tsakanin aqil bin abi talib da matarsa sunan ta fatima bin utba bin rabi'a zamanin sayyidina usman shi yake halifa sayyidina usman ya kirawo abdullahi bin abbas da muawiya bin abi sufyan ya tura su saboda abdullahi bin abbas dangin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga abdullahi bin abbas dan babban aqil bin abi talib ne saboda abu talib wane ga Abba abu talib shi ya haifi aqilu abbas shi ya haifi abdullahi kaga kenan abdullahi bin abbas dan babban aqil bin abi talib ne saboda haka lalle ya fito daga gidan miji kenan sai na usman ya zako sayyidina abdullahi bin abbas shine zai tafi a matsayin wanda mai hukunci ta gidan aqil bin abi talib ita kuma da yake ta fito daga dangin banu ah, banu umayya sai aka kira muawiya bin abi sufyan shine wanda zai tafi daga danginta kuma kaga dukkan su ba jahilai bane abdullahi bin abbas mun san matsayinsa ta wajen ilimi sannan in ka dawo wajen muawiya shi ma ba jahili bane kuma yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili yasa malamai suke cewa wanda za a tura daga dangin miji ya kasance masani ya kasance mai kyakkyawar shaida dole ne ya zama adili da sauransu haka nan ta sashi mace ita ma wato abin da ya faru labarin yana cikin al-istizkar na ibnu abdul Bari, kitabu talaq babu ma ja'at al hakamai hadisi na 27.72 hadisin ibnu abi mulaika abin da ya faru shine aqil bin abi talib kanin sayyiduna ali ya auri fatima bintu utba bin rabi'a sai zama to auren ba zaman lafiya me yasa ba zaman lafiya akwai wani sirri a boye sirrin shine babanta shine utubatu bin rabi'a utubatu bin rabi'a lokacin da za aka zo za a yakin badar lokacin da aka zo za a yakin badar an fara abin da ake cewa al-mubaraza fito na fito a zamanin da ba wai haka kawai za a hau ana yaki ba dole sai an tsaya an ja daga kowane gefe wannan gefe su fitar da uh, zaratansu waɗannan su fitar da zaratansu a kara a gani daga cikin su waye ya fi gwaninta ko waye nasara lokacin da aka zo za a yakin badar gefen kafirai sun fito da ainihin waɗanda suke ganin su ne zaratansu su gwabza da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fito din ya zama akwai usbatu bin rabi'a akwai shaybatu bin rabi'a wa da ƙani utubatu bin rabi'a da shaibatu bin rabi'a suka fito ta gefen kafiran maka ta gefen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam da ali bin abi talib suka fito can gefen akwai utuba da kanansa na gefen akwai hamza babban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidina ali bin abi talib lokacin suka fito a wannan lokaci hamza ya yi fada da shai babin rabi'a da ya fada da shi ya samu damar kashe shi sannan hamza din da na ali suka dawo kan utu babin rabi'a fa ajaza alaihi shi ma suka kashe shi a nan kafin a fara yakin badar kenan wannan yana cikin dalailun nubuwa na al-imam bayhaqi jima'u abwabi ghazwati badr al-uzma hadisi na 959 ku lura da kyau kafin a yakin badar rabi'a da dan uwansa shayba utba bin rabi'a da dan uwansa shayba bin rabi'a su ne suka hito ta gefen kafirai ta gefen musulmai hamza da sayyidina ali da aka zo za a gwabza hamza ya samu damar kashe shayba sannan da hamza da sayyidina ali suka hazo akan utba bin rabi'a suka kashe shi sannan aka aka na aka kama yakin badar to kaga wannan yana da a tarihi to daga baya shi wannan mutum an riga an kashe shi wanda ya kashe shi sayyiduna ali kaninsa kanin sayyiduna ali shine aqilu bin abi talib sai gashi ya zo ya auri yar wancan da sayyiduna ali ya kashe wato ita ce fatima bintu utuba bin rabi'a ta zama musulma daga baya nan, bayan al'amura sun lafa hankali ya kwanta laraba duk sun musulunta aka yi aure to amma auren ana dai son juna amma haka kawai lokaci sai ya rikice a yi ta rigima a kasa abin nan wato abin da ke faruwa duk sa'ilin da aqil ibn abin talib ya shigo gida fa kana da kala alaiha qalat sai ta yi masa tambaya in tana son a fada na ranar da take son a yi fada idan aqil ibn abin talib ya shigo gida sai ta ce masa aina utuba bin rabi'a wa shayba bin rabi'a ni kam akan ce wasu sun mutu suna aljanna wasu na aljanna to ni ina baba na ba da shaiba su suna ina ne wai kaga tana neman ya ba ta amsa ya zama sababin da za su yi faɗa shi kuma sai ya shiru tun da dai eh, ta san amsa kuma shi ma ya san ta sani wa yasfatu anha sai ya mata shiru sai sayyidina ali shi ya kashe babanta Allah ya samu gani wal mijinta ya kashe babanta kaga wannan abu yana na aranta hatta idza da kana alaiha yawman wa huwa barin to ibnu abi mulaika yace wata rana aqilu ya dawo gida a ranan amurtuke kaga ya dawo kenan da bashi rai yana dawowa sai ta ce masa aina utuba bin rabi'a wa shayba bin rabi'a ina babana utuba bin rabi'a da shayba ne kullu ina ma tambayar na baka ba da amsa ba sai ce yau ba za ki samu amsa ala ya tsari kifin nari iza da kalfi idan kin shiga wuta a lahira ki duba ta hagu da ke za ki ga utu ba bin rabi'a da sheba bin rabi'a a dai duk da ne ka ga bakar maganin da ya kin shiga wuta ba za ki ga ta gefen hagun ki bai ma kin ta dawo ba kaga yan an ce suna gefen hagu wato azabar su ta hira kowa fa alaiha thiyabaha ta ce iye ni za ka gaya ma haka babana yana wuta sai ta dauko eh, eh, zani ta daura ta sha mara ta tsaya ko ina ba sai gidan na Usman da yake shine shugaban musulmai a lokaci wajen a usman fa zakara zalika lahu ta zo tana buƙatar ganin sai na usman sai na usman ya zo <clears throat> suka gana sai mar bayani tana gamawa sai na usman yake ce da dariya saboda ya san ya san wato abin da sai ita ta tsokana to nan take sai na Usman ya fahimci magana ta yi girma magana babba ce don haka sai kira sai na Abdullah bin Abbas wa arsala ila ibn Abbas ya aika aka kira Abdullah bin Abbas da Muawiya bin Abi Sufyan fa qala ibn Abbas lokacin da suka zo sai na Usman ya ce musu to kun gani da rigimar da ta shiga tsakanin Fatima bintu utba bin rabi'a da mijinta aqil bin abi talib abin da nake so da ku ita ne ta yi nata bayani amma ku je ku shiga tsakaninsu kaga ya tura ne kenan me yasa ya tura alhakamai ne saboda wannan rigimar ba ta rana guda ba ce ba rigima ce da za a iya sulhunta ta a lokaci guda ba wato rigima ce da ya kamata a kashe auren kawai ko kuma in za a magance wannan a magance shi domin magana ce da ta shiga tsakanin iyaye ita wannan mata musulma ce amma ubanta kafiri ne shi ne wanda ya fara fitowa kafin a yakin badar aka yi fito na tsakaninsa da hamza tsakaninsa da hamza da kuma sayyidina ali ya zamanto sun kashe shi wannan mata tana begensa har zuwa yanzu kaga tunda tana begen babanta wan mijinta ne ya kashe shi ba matsala bace da za a iya bata hakuri misali yanzu a ce ta manta ba abu ne wanda za ta iya manta shi ba tun da ba za a iya mantawa ba sai da Usman sai ya aje shi a babin matsala ce wanda ya kamata a kashe auren saboda haka abinda zai magance wannan shine alhakamai alhakamai aka kira Abdullahi bin Abbas da Muawiya ce to ku je gidan kaga ya gama kenan ba sai sun dawo ba da zaran sun je sun kashe auren auren ya mutu to kafin su tafi Muawiya da Abdullahi bin Abbas suna magana abdullahi bin abbas yace la ufarriqanna bainahuma ni ina tabbatar maka raba tsakanin su zan saboda wannan matsala yadda na ji bayanin ta ba matsala ce da za a gyara ta ba karshen ta wannan mata tana da begen babanta wanda ba musulmi bane yana iya kai ta ga nakasar imani ko kuma ma ta kai da kafurka akan abin da ya aikata na tunanin misali abin da na ali yayi a lokacin yaki bai kyauta ba wanda kuma kaga babu shakka yana iya taba imaninsa don haka sai abdullahi ibn abbas yace shi ba maganar gyarawa zai yi ba in dai hakan ya tabbata kashe auren zai yi muawiya yace a a ma kuntu li ufarrika da shaykhayn ne bani abd mala waɗannan mutane sun tsufa ka dube su aqil bin abi talib da fatima bint utba ba yara bane aure da ya tsufa irin wannan kace za ka kashe ka lallaba su dai haddin zuwa kuma a rabu da juna wajen mutuwa a gyara auren su je su yi hakuri da juna to suna wannan muhawara suna tafiya suna zuwa gidan suna isowa gidan asilu fa ya fa wajadahu ma qad aglaqa alaihim abwaabahuma sun kama kofar gida suka girgiza an riga an kulle a'a aka buga aka buga ba wanda ya bude da matan da mijin babu wanda ya bude gidan ba wanda ya ce musu ko ufa me kenan yake nuna maka amra kuma sun gane kurin radisha da ta dawo har sun gyara al'amarin da Abdullahi bin Abbas da Muawiya suka ce to magana ka kare shi kenan mu tafi dan da sun bari sun shigo wallahi suna da damar su kashe aure kuma aure ya mutu kaga Allah ya bada dama ga waɗannan alhakami shi sa ibnu qayyim yace fa haza usman kaga an samu usman wa aliyu an samu sayyidina ali ga abdullahi bin abbas ga muawiya sayyiduna usman ya hukunta sayyiduna ali ya wannan hukunci ga muawiya ga ga abdullah ibn abbas ja'alu hukuma ila al-hakamayn waɗannan duka sun yi sun danka hukunci ga masu hukunci wala yu'rafu lahum min as-sahabati mukhalifun kuma a tarihin musulunci ba a san wani sahabi wanda ya saba ma abinda suka aikata ɗinnan ba babu wani sahabi wanda ya jayayya da irin hukuncin da sayyiduna ali yayi ko kuma irin hukuncin da sayyiduna usman yayi wa inna ma yuqrafu al-khilaf bayna tabi'ina fa man ba'dahu tsakanin sahabbai ba a samu wannan sabanin ba daga tabi'ai ne zuwa ga tabi'i tabi'ai ne aka samu sabani shin mutane biyun nan da za su je gidan za su tafi ne a matsayin masu wuka da nama za su iya kashe aure su gyara ko kuwa za su tafi ne a matsayin wakilai wannan sabani daga bayan zamanin sahabbai aka samu ibn qayyim jawziya yace amma a zamanin sahabbai ba a samu wannan sabanin ba kaga zamanin sayyidina usman an yi wannan hukunci zamanin sayyidina ali an yi wannan hukunci tunda an yi wannan hukunci a zamanin khulafa'ur rashidina guda biyu to magana ta kare kenan fahimta mafi inganci shi shine fahimtar al-imam malik bin anas idan aure ya samu tangarda aka tura mutum biyu waɗannan mutanen suna iya kashe auren kuma babu inda namijin kuma auren ya mutu Allah ya mun gani to amma ba sharadi bane wai dan mace ta kawo ƙara shikenan kai kuma sai ka zabo mutane biyu a tura su ba haka ake ba laysa fi kulli shakwa illa ma fihi tanazu wani irin damu wace irin damuwa ce ake tura irin waɗannan damuwar ita ce wacce ka tabbata irin wannan damuwa ba za a iya magance ta ba wato kashe aure a kanta ya ji dacewa misali habiba ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ma manzon Allah ga damuwarta tsakaninta da mijinta Sabit bin Qais kuma har ma Sabit bin Qais ya kai ga mata rauni idan har mutum zai iya karya wani gefen mace ko ya ji mata rauni haka kaga ya nuna cewa zaman auren nan bai dace ba don wata rana yana iya kashe matan saboda haka irin wannan hukunci kamata ya yi a tura alhakamai ne kawai in sun ga a kashe a kashe in sun ga a gyara a gyara shi yasa manzon Allah a wannan lokaci bai ma tura kowa ba yace a kira mun mijin kuma nan take ba shi damar kulli kaga auren an kashe nan take amma idan karar da aka kawo ba ta kai ga wannan ba matsala ce kawai na dan sabani ko an dan danna hakkinta wanda hakuri zai iya magance shi wannan ba za ka tura alhaka mai ba sai dai a ba shi hakuri akan wannan cutarwa ko a yi nasiha ga miji irin wannan ya na zamanin kulafa'ur rashidi saboda haka shi Allah abin da ya faɗa cikin wannan aya ya ce idan aka ga saɓani shiƙaƙa wanda a shiƙa kowa ya sani saɓani ne wanda ake ganin kamar ɗinke shi zai yi wuya baraka tsakanin miji da mata amma idan wannan baraka za a iya ɗinke ta ba a tura mutum biyu sai dai a kira mijin ko a kira matan a yi kokarin sulhunta tsakaninsu misali akwai labarin da ya zo cikin musnad na abu dawud a tsayalisi game da labarin sai zuwa umar hadisi na talatin da ɗaya labarin mu'awiya bin qurra al muzal wani malami da ake kiransa kahmas tabi'i ne ni bani salul yana ba da labarin sai na umar yana cewa bainama nahnu julusun inda umar wata rana muna zaune tare da sayyidina umar iz ja'at imra'atun sai ga wata mata ta zo fa jalasat ilayhi wannan matan ta zauna gaban sayyidina umar fa qalat sai tace ya amiral mu'minin inna zawji qad kafura sharruhu wa qalla khayruhu mijina sharrinsa yayi yawa alkhairin sa kadan ne matan ta kawo ƙara mijin ta gaban sayyidina umar mijina sharrinsa ya yi yawa alkhairinsa kaɗan ne sai na umar ya ce wa mazauji ke waye mijin nakin nan haka sai ta ce abu salama sai na umar ya ce inna zaka rajulun lahu subba wannan mutumin da kika kira sunansa yana fa cikin sahabban manzon Allah ya zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innahu la rajulun sidqin mutum mutum mutum ne mai gaskiya la rajulun sidqin sun makala umar le rajulin inda hujalisa akwai wani mutum a gefen sai na umar sai na umar ya juya ya tambaye shi ce alaisa kaza ne ba haka bane salama din abu salama ba mutumin kware bane ya tambayi wani mutum da yake gefen sa mutumin nan yace masa ya amiral mu'minin la na'rifu illa ma qulta ya kai shugaban masu imani ba mu san abu salama ba da wata siffa sai wanda kai ka faɗa mutumin kware kaga sai na umar ya riga ya san wannan mutum mutumin kware kuma sahabin manzon Allah ne eh, duk da cewa sahabi yakan iya aikata laifi saboda ba ma'asubi ne. shi yasa na Umar ya ce wa hu la rajulu sidiqin mutum ne mai gaskiya Sun ثم قال عمر لرجل عنده sai na umar ya duba gefe ya ce mata ya kira wani mutum ya ce masa fas'uli ka je ka kira min abu salama arsala ila حين lokacin da matan ta je an aika a kira mijinta da ta tashi sai ta koma bayan sai umar ta zauna bayan majalisi ke saboda mace ce fa da khalfa umar falam yalbaq an ja'a ma'an dan sako sai gashi nan ya dawo tare da Abu Salama mijin nata hatta jalasa baina dai Umar suka zauna gaban sayyidina Umar fa qala Umar na Umar ya ce masa ma taqulu fi hadhihi al-jalisa khalfi kaga wannan mata da take zaune a bayana ka gane ta me zaka faɗa game da ita sai ya ce wa man hadhihi ya amiral mu'minin wata mata kenan sannan ya ba shi dama ita matan misali in ma da hijabi ta bude fuskanta ya gane sai ya ce masa hadhihi imra'atuka wannan matan ka ce yake kware kuwa wa taqulu maza me ta zo ta gaya maka me wannan kissa take nuna maka da kissan habiba da kuma kissan jamila tana gwada maka cewa mace idan akwai cutarwa a tare da ita tana iya fita daga gidan mijinta don ta kai ƙara ba tare da izinin shi ba saboda habiba ta bar gidan mijinta shine sabit bin kaisin ta zo kofar gidan manzon Allah ta zauna ai inda ta nemi izinin sa ne ba zai bata ba duka ya mata ta tabbar gidan mijin babu izinin sa ta zo kofar manzon Allah ta zauna ta kawo damuwarta haka nan kishiyarta jamila bint ubay bin salul ita ma ta zo har gidan manzon Allah ta kawo mota ah, sannan ga ita wannan mata da muke bayani a kanta ta zo ga sayyidina Umar babu izinin mijin saboda tana da damuwa mijin yace me tace game da ni kala sai yace tazumu annahu qad qalla khairuka wa kasura sharruka alkhairin ka kadan ne sharrin ka yana da yawa abin da ta gaya mana kenan jama'a kuma na zaune suna ji sai mutumin nan ya ce bi isa ma qalat ya amiral mu'minin tun da abin da wannan mata ta faɗa fa amma ni kuma abin da zan faɗa game da ita inna hala min salihi nisa'iha amma ta samun irin ta wallahi yana da wuya matar kwarai ce aktaruhunna kiswa in kana neman mata waɗanda suke wato da tsananin kulawa da sauransu ya yaba mata, ah, mace ce matar kwarai wacce tana kulawa ta wajen ado da wajen sutura da sauransu na tabbata matar kwarai ce kuma ni ina iya kokari na ta wajen haka ina ba ta sutura ina ina ba ta hakokin da duk ya cancanta walakin na ba'ala eh, fahlaha baki'un sai dai abinda na sani shine mijin nata yana da larura abinda ya gaya sai na Umar ke mijin nata yana da larura wato abin nufi bai da lafiya na samun damar kusantanta baya jima'i da ita kaga da bakinsa ya tabbatar da ainihin laifin da yake ganin zai sa matar shi ma ta kawo karar shi gaban sayyidina Umar ba ci ba ciyarwa bane ba shayarwa bane ba sutura bane illa dai kawai kasancewar shi baya biya mata bukata ta wajen jima'i Sai Umar yace ce mata kuli na fauke ne zaki faɗa haka din ne kana sai matan ta ce sadaka wallahi gaskiya ya faɗa kaga kaga maganar tura wakilai don su kashe aure ko gaskiyar al'amari bai mata so ba an riga an gane damuwar matar ta ce gaskiya ne tana faɗa haka sai na umar ko ya ɗauki sandan sai bi ta zai raɗa mata sanda ya ce mata ai a wata nafsiha me kika ce min da kika zo nan kalla khairuhu wa kasura ruhu. alherinsa kaɗan ne sharrinsa ya fi yawa kuma kaga fa duk abin da aka faɗa yana yi yana ciyar da ita yana shayar da ita saboda bai jima'i da ita saboda haka sharrinsa ya ci alkhairin yawa ga gaba akan kimala wasu da umar ce kin cinye dukiyarsa ki duba tsoho kamar wannan tun yana kuruciya kuke tare dukiyar kin cinye wa afnaki shababu bai ƙara mata ba har ya tsufa duk ke kika abin nan eh, mori ƙuruciyarsa wato dukiyarsa ke kika mora ƙuruciyarsa ba ke kika mora domin bai taɓa ƙara mata ba sun ma an sha'ati tukbiri na ma zai tafi sannan sai da ya tsufa ƙarfinsa ya gaza yanzu kuma za ki je ki fallashe shugaban jama'a kaga sai umar yana nuna cewa bata gode ma Allah ba bata kyauta mar ba fa ya amira mu'minin ta ta'addu tace ya shugaban masu imani kar kai garaje ka buge ni fa wallahi la ajlisu hadha al majlis abada ban sake kawo kara a irin wannan matsala a wannan majalis har abada wannan bayan ya sallame sai dawo ga wannan tattijo yace to kar ka ga na tsananta mu ita wannan mata ma ya kamata ka zabura kan kana biyawa mata ka bukata ka ni an zo ilaiha da ce an gama na mutum zai kyale a matarsa na kawo karansa irin wannan majalisi ana so na asirin shi ka duba ahkamu sultaniya littafin ali bin muhammad al-mawardi shashi na ɗari da goma sha shida ya kawo misali ire-iren waɗannan abubuwa da suka auku a zamanin sayyid na umar bin khattab Allah ya kara masa yarda wato abin da yake gwada maka ba kowace ƙara ce ake tura mutum biyu da nufin su gyara auren ko su kashe auren ba sai auren da ake yake da alamar kashe shi ne mafi dacewa to wannan aure shi ne wanda ake masa irin haka Allah ya bamu gada abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana akwai wasu tambayoyi da aka rubutu za mu karanta insha Allah matar aure ce mijinta ya haukace an yi magani har an gaji bai samu sauki ba shin ko za a iya raba su domin ta je ta ya ta auri wani babu shakka aure baya mutuwa saboda kawai miji ya haukace ko mata ta haukace don an haukace aure bai mutu ba amma idan mace ta buƙaci rabuwa babu shakka daidai ne a ba ta damar aure wato daidai ne a alƙali ya kashe wala aure ka duba sahihu fiqh sunna a mujallal uku shafi 369 da da tara amma shi kansa auren bai mutu ba kasancewar miji ya haukace ko mata ta haukace baya zama dalilin mutuwan aure amma kuma halal ne ita mata ta nemi a kashe auren halal ne ba a cewa ta yi laifi shi ma miji yana iya rabuwa da matarsa dalilin hauka din ya yi wata ba laifi ba ne wannan kuma yana cewa ya ga mutane idan an musu haihuwa sai su sanar a masallaci da sunan ɗan sannan su gayyaci mutane walima ko haka ya yi daidai idan ban sanar ba a masallaci ko na yi laifi wato babu shakka walima ta haihuwa ba laifi ba ne malaman suna sun yi maganganu a kanta kwarai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga fitattun malamai irin shekul islam ibn taymiya ka zo mutum ka tawa zaka gani walima game da haihuwa mutum an masa haihuwa ya kira walima dan jama'a su taya shi murna wannan ba laifi bane malamai sun yi magana kai kuma haka nan dan ka shiga masallaci ka ce kana bukatar a maka addu'a wannan yana cikin babi na tawassuli tawassuli daidai ne musulmi ne mai yan uwa su taya shi da addu'a babu laifi ka duba littafin shekul islam da ake ce ma ka'idatul jalila fi tawassuli wal wasila shafi na 263 babu laifi dan musulmi ya nemi yan uwa su masa addu'a saboda wani hali da ya shiga babu laifi kenan don ka zo masallaci ka ce a taya ka addu'a saboda haihuwa da ka samu Allah ya samu yaron albarka ba laifi ba la ma kuma shar cewa ka sanar da suna a masallacin malamai da yawa suna ganin ba laifi ne in ka zo fita wallan suna mujallar na shafi na ɗari da hamsin da uku illa abinda mutane ke yi na raba dabino da waye wanda duk bai da wani asali idan an ce babu laifi don ka kira sunan ko kuma don ka nemi jama'a su maka addu'a wannan bai ba da damar kuma mutum ya mai da masallaci misali wajen raba dabino da sauransu wannan bai da asali babu shakka abin da ya fi dacewa gare ka shine kawai ka yi nema. mai tambayar na yana cewa ina matsayin tsawaita sujudar karshe a wajen sallah kafin zaman tahiya na karshe kafin zaman tahiya na karshe ban gane ba wato yana da sujudar karshe dai ita ce dai kawai ta karshen sallah bai kamata ya ce kafin zaman tahiya na karshe ba ba wata ma'ana inda ya nuna cewa sujudar karshe ita ce sujudar karshe wato idan mutum ya zo sallah akwai da yawa waɗanda suke haka kuma ba san cewa bid'a ne ba wallahi bid'a ne ba da kyau kai sallah ka gama wai yana ganin to tunda ya zo sujudar karshe bari ya dade mana ya sako azo inda ya manta su na wucin gadi in advance bai da ma'ana bai da asali bai da ma'ana bai da asali abinda ake ce ma bidi'a shine ka yi abu da nufin yin ka zai iya sa ka samu lada saboda aikin da ke sawa dan adam ya samu lada annabi ɗaya ke da damar ya karanta a ka duba da rishadu salikin shafi na 123 babu kyau mutum ya tsawwala wata sujuda fiye da wata sallar annabi daidai take sujudarsa babu wanda tafi wani tsayi ya ce ina hukuncin mutumin da ya yi wa wata mata asiri don ta so shi alhali ba ta son sa a da ya zama kafiri sihiri yana kafirta mutum babu shakka ka duba silsilatu sahiha hadisi na ɗari uku da talatin da ɗaya sihiri yana kafirta mutum mutane sukan ɗauka sihirin ba kowane yake iya kafirta mutum ba duk wani sihiri yana kafirta mutum duk wani sihiri yana sa mutum ya zama kafiri wannan abu ne wanda ya taho cikin alkur'ani nafsi ne na alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya faɗa yufarriquna al mar'i wa zawjihi suna kokarin raba mutum da matarsa bayan ka duba nassin ayan zuwa karshen ta tana gwada maka duk wanda ya haka kafiri ne bare ma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin silsilatu sahiha hadisi na 331 duk wani sihiri da za a yi don a sa wani ya so wata ko wata ta so wani duk wani abin da za a kulla wannan sihiri ne kuma ana kafurta a dalilinsa Allah ya kare mu mai wannan tambaya yace ina hukuncin mutumin da ba musulmi bane amma ya banke musulmi da mota har ya mutu idan kafiri ya kashe musulmi wannan hukuncin yana na a na cewa dole biya diya dole ne ya biya diya babu cewar akwai kafara kan tun da ba musulmi ba ne amma dole ya biya diya idan kafiri ya kashe musulmi zai biya diya kuma shi ma kamar musulmi ana iya yafe masa kamar yadda za a iya yafe ma kafiri diya haka ma musulmi kai ana iya yafe ma kafiri ka duba fatawar na mujallar na 21 shafin haka amsar ta zo mai wannan tambayar kuma yana cewa idan mutum ya yi tafiya wanda zai yi mako ɗaya ko fiye da haka shin zai ci gaba da yin kasar ne ko kuwa zai bari wallahi matsala saɓani da aka samu game da kasuru yana cikin saɓani mafi muni da aka samu a tsakanin malamin sunna mafi yawa yana cikin saɓani da aka samu mafi yawa amma mafi inganci abin da ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ita tafiya ba ta da yawan kwanaki wanda za a yi kasaro a ciki a bari wannan shine fahimta mafi inganci babu shakka matukar ka tafi kana bako za ka yi kasaro sai ranar da ka dawo idan aka ce bayan kwana hudu shikenan ka bar bako ai har yanzu bakon da yan kudin ka yi karewa zai baka ai matukar baka garin kuto bako ne abinda bahaushe yake faɗa kowa ya bar gida gida ya bar shi to haka ma shari'a ta nuna kowa ya bar gida ya yi kasar su ran da ya dawo abinda sunna ta karanta da muke ka zuwa majmu'u fatawa mujallal na 24 shafin 137 da kuma asharhul mumti na ibnu usaimin a mujallal 4 shafin 533 idan ka bar gida kana da damar yin kasar sai ka koma sai fa in ka kulla niyyar zama a can ko kuma za ka raba gida to wannan lokaci ne garin ya zama garinka sai ka daina yin kaso amma in dai ba hakan ba to za ka yi kasar har zuwa lokacin da ka koma gefen ku اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت